بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya haɗa fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka na masjidin nur a wannan babban birni na tarayyar najeriya abuja cikin waɗannan fuskoki masu albarka ina mana fatan alkhairi a wannan rana ina fatan allah ya sa mana albarka cikin abin da za mu tattauna a kansa maudu'in mu da za mu yi magana a kai ya shafi kowa da kowa na ce kowa da kowa da musulmi da wanda ba musulmi ba za mu yi magana a kan shakfiyatul gariza a azamu basharin fil'ana wani mutum fitacce mai matsayi wanda a duniya Allah bai taɓa yin wani ɗan adam mai daraja irinsa ba shi ne muhammadu ɗan abdullahi sallallahu alaihi wa sallam akwai buƙatar lokaci bayan lokaci a rinƙa yi wa mutane bayanin daraja da matsayi da ɗabi'u da halaye na ƙwarai na annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam don haka wannan lakta muka sa mata suna muhammadu rasulullah sallallahu alaihi sallam haka dace da khabar muhammadu manzan allah ne sallallahu alaihi sallam to jika ce mai faɗi kaya da yawa a cikin ta zan yi ta buɗewa ina warwarewa kuma kuna karɓa wannan bawan allah shine khairu ahlil ardi nasaba a duk duniya ba wanda ya kai shi kyakkyawan nasaba a wannan islaq shi ba kai ne yake da nasaba da tafi ta kowa wadda hatta maƙiya waɗanda ba musulmi ba sun shaida a kan wannan matsayi da allah madaukin sarki ya bashi mutanensa su suka mutanen kowa an yi annabawa an yi manzanni da yawan gaske duk kowane annabi yana da mutanensa duka ake mutanen annabawa da manzannin da wasu ɗaya babu mutanen da suka kai mutanen annabawa sallallahu alaihi wa alihi sallam daraja da matsayi kamar yadda kuma kabila sa ita ce mafi ɗaukakar kabila shine Muhammadu bin abdullah ibn abdul muttalib ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كيلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب har zuwa ƙarshe nasabarta tana cikewa ya zuwa ga ɗan annabi ibrahim shine isma'il na manzan allah sallallahu alaihi wasallama jika ne daga jikin jikokin annabi ibrahim alaihi salam shi ta yake ce da annabi ibrahim baban shi ne wannan matsayi zai bayyana mana a cikin insha Allah ta'ala tattaunawar da zamu yi wanda Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya turo shi a Makka wannan sanannen gari a duniya shahararren birni ba wanda bai san shi ba da musulmi da wanda ba musulmi ba kowa ya san garin annabi shi ya mai da garin ya zama kula gari a nan gari don karma a ce a ina aka haife shi a ita tambaya a kan gane garin da aka haife shi kowa ya san maka ko ya faɗe ta da turanci ko ya faɗe ta da hausa masu ne maka ce sannan allah ta wa ta'ala ya ƙaddara masa hijira daga maka ya koma madina ya haɗa kafa daula islamiyya wanda daga nan ne yi ta ainihin yaɗa musulunci har ya zo mana nan inda muke sallallahu alaihi wa sallam ya yi rayuwa ta haƙuri kwarai da gaske a tarihi na musulunci ana so musulmi ya rinka karanta tarihi yadda annabi ya rayu a maka da yadda ya rayu a madina zai ya koyi haƙuri zai ya koyi juriya zai ya koyi mantuwa a kan abubuwa da za a iya tunkararsa da shi ko a tunkara addininsa a matsayinsa na albarka iyayensa sanannu ba baƙi ba su ne asalin gari su ne tushe amma ta kai da lokacin da aka kore shi a garin maka aka hana shi bauta wa Allah aka hana shi ibada aka hana shi ya tashi sai Allah yake Allah aka ce ƙarya yake yake gaskiya ya zo da shi aka ce matsafi ne shi qalu innahu sahir sun ce matsafi ne shi sun ce matsayyaci ne shi sun ce kaza babu abu da ba su gaya masa ba fatanci amma idan kare yana haushi kana kan tafiya ba ka waiwaya shi don waiwayen su aka fi a lokacin ko ga shi ne Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai awarsa ta kai ya yi aure a mutuwa ya kuma aure shahararriyar mata na na Khadija binti Kuwaili al-Asadiyya wanda take sananniyar mata ce ko mace mai daraja ko mace mai matsayi Allah da hikimarsa da ya zo sa ya fara yin aure sai ya auri na na Khadija a matsayin bakwara kuma ta aure maza guda biyu ta haihu da su yana da shekara ashirin da biyu a wurin na Khadija ita ma tana da shekara ashirin da biyar ta aure ta wannan shine zancen da ya fi inganci ba shekara arba'in kamar yadda aka yada ba da sauransu wai me hikimar haka don a ɗaga darajar gawarawa a ƙara matsayinsu da kimar kuma don a nuna masu wannan duniyar da abin da ta sani mai karewa ne babu wani abu mai tabbata kullum man a fani wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram komai mai karewa ne kuma Allah ya so ya bashi dukkan wani matsayi duk wata da zai iya zuwa ya aure ta da yawa daga cikin mutum da ya aura zuwa suka yi suka da kansu gare shi sallallahu alaihi wa sallam yana da matsayi yana da ɗaukaka kuma Allah madaukin sarki cikin hikima da ya zo ambatan sunan shi muhammadu ke ciro shi daga sunansa kuma yadda yake wa shakkarahu min ismihi li yujillahu fadul arshi mahmudun wa hada muhammadu Allah ya tsakan masa suna daga sunansa don ya girmama shi kenan in kun fahimce ne mutum ne mai girma idan mutum ne mai daraja mutum ne mai matsayi shi zul arshi mahmudun shi kuma muhammadu sunansa muhammadu Allah Mahmud shi kuma Muhammad duk kusan abin guda ɗaya ne um sallallahu alaihi wa sallama Allah ya yi shi ya zama cewa uswatul hasana kun kyakkyawan koyi ke kullin ahwal a cikin dukkan yanayi kuma wani kullin nan a dukkan mutane gaba ɗaya duk ɗan kirki duk ɗan arziki duk ɗan mutunci duk ɗan da ya san ya kamata ba zai sha'awar ya koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ko bai koyi da sallarsa ba ko bai koyi da azuminsa ba to ya yi koyi da kyakkyawar alaƙarsa da mutane ya yi koyi da tausayinsa ya yi koyi da jin ƙayinsa ya yi koyi da taimakonsa ya yi koyi da tsarin mulkinsa da shugabancinsa لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا حقيقة كيكاوان كوي يا كسان شيء dangane da manzan Allah sallallahu alaihi Wasallama da uswa hasan kyakkyawan koyi da za a yi yana da ɗabi'u na kwarai da za a yi koyi da shi amma ga wanda yake fatan kuma yake tsammanin damuwa da Allah lami lafiya da ranar lahira wani kawai tsara kafira amma Allah shi ne shugaba shi ne jagora yana na a matsayin su malami wani lokacin ɗan kasuwa wani lokacin miji wani lokacin uba wani lokacin malami wani lokacin ya fito a ainihin fakiri wani lokacin ya fito a matsayin mawadaci kai dukkan mutane gaba daya suna da bukatar sirarsa su san tarihinsa su san irin kyawawan dabi'u da Allah ya girmama shi sallallahu alaihi wa sallam kaɗan daga cikinsu cikin ne mai girmama mutane shi aka ce idan ya zo zai maka magana to yakan fuskanci ka ne baka full concentration ba a yi masa magana yana a'a idan zai zai magana da ka juna juya ka ne ka gaba daya komai karancin ka komai rashin wadatar ka komai rashin daraja ka komai rashin matsayinka da ta kallama ko kallama nan yi idan zai magana da mutane to yakan fuskanci mutane ga baki daya sannan kuma yana yi mutane magana da abin da za su fahimta idan ya je inda ba a gane yaransa to suke magana ya sa a fassara musu abin da yake nufi hakan kuma kullum annabi yana yi mutane magana da abin da suke fahimta suke iya ɗauka baya zuwa ya gaya musu abin da hankalinsu da zai ɗauka ba nas yana yi wa mutane magana ne da abin da suka sani kuma yana musu mu'amala da lufi wa mu'amala ta hanyar tafasawa da jin kai da tausayi kuma sallallahu alaihi wa sallama da kan ne da abinci shi ka duk wani abincin da ya sauƙaƙa abincinsa ne baya aibanta abinci komai aka bashi in zai ce in sha'ahu akalahu wa illa tarakahu kuma da imamu tirmidhi rawaita a cikin shamari muhammadiyya idan an kawo masa abu in yana so zai ci kuma shi baya cewa sai kaza sai kaza komai abin da Allah ya hore a lokacin to shi yake ci amfani da shi ya wuce wurin shimfiɗa duk abin da ya samu ita ce shimfiɗarsa Matarsa sun ruwaito mana cewa shimfiɗa nan sallallahu alaihi wasallama ciyawar ce ciyawa ce aka sa aka lullube ta aka ke kwanciya wata rana wata daga cikin matansa sai masa shimfiɗa sai ta samu mayafi sai ta ninka mayafin gida biyu gida uku haka don ya ɗan laushi sai ya kwanta sai ya yi bacci mai tsawo ciki ya aka yau ya kai wannan lokacin haka bai tashi ba sai duba sai ga ashe shimfiɗar da aka yi masa ne mai laushi da yawa sai ya ware ta ciki ta sake masa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jama'a annabar rahama a cikin ciyawa yake kwanciya ciyawa yake kwanciya ina maimaita wannan kalmar dan ka san cewa lalle Allah ya maka ni'ima lalle Allah ya jimama maka. lalle Allah ya baka ko da kana ganin cewa bai baka ba amma wallahi ya baka wannan mutumin fa a duniya ba wanda ya fi shi a duk duniya ba wanda Allah yake so su da shi sallallahu alaihi wa alihi sallam wanda ya zo kan abokin zaman sa kowaye ko yara yana hira da su kan abokanansa wanda ido karamin mutum ko babban mutum kowa abokin zaman sa ne kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba takura wa kansa ya nemo abin da abu shi ta wahala a rayuwa ba shine ake cewa ma ta taba bakudan babu shi ya mutunta wa kansa sai ya same shi baya yi cin abin da ya samu shi yake amfani da shi sannan kuma wala rajin ne. abin da ya samu kuma baya gudu da shi baya jefa da shi yace baya so baya aibanta abin da Allah ya masa na arziki idan ka dangane da sirarsa malaman tarihi Allah ya musu rahama sun kwanta mana annabi ba abin da ba da suka bari a cikin sufofinsa komai sun yi mana bayani jikin jikinsa komai wanda ta tafi aka yi bayani akan shama'ilin muhammadiyya sifofinsa na halitta da sifofinsa na tabi'a har fuskarsa na gida wato irin yadda yanayin fuskarsa da tsawonta da fadinta da filili ta an gaya mana har bakinsa an gaya mana furfura nawa yake da ita tsakanin kansa da gemunsa adadin furfurar kafi wa duniya sai da aka irga aka a cikin hadisi sallallahu alaihi wasallam ya yake mutane magana an gaya mana in yi zo magana yana yi a cikin nutsuwa yana yi a hankali haka kuma magana ya kan maimaita ta da mai rubutu zai rubuta to zai iya rubuta abin da annabi ya faɗa sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta motsa hannunsa da yake yi idan yana magana da an mana cin abincinsa ya yake ce an ruwaito mana in abu ne da zai ɗauka da hannunsa to da wannan hannun ya kwaya uku yake ci da wannan babbar yaka wannan manuniya da ta tsaki haka yake ɗauka abinci yake ci sallallahu alaihi wasallam baya cika hannunsa da abinci har cika hannunsa baya yi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma yana cin abincin daidai cikinsa baya cin abinci koba wanda zai iya cutar da gangan jikinsa ko kuma ya cutar da abokin da wanda yake ci tare da shi idan ya zo shan ruwa an gaya mana yana idan zai sha ruwa da yawa yana sha da numfashi uku ya makwarwa ɗaya in an ci numfashi daya zai sha zai sha iya numfashi sai sauke. shi kuma ya daɗa sha sai sauke. shi daɗa sha sai sauke. wani lokacin yakan wadatu da numfashi daya wani lokacin da numfashi biyu ta abin hawansa an gaya mana yana hawa jaki yana hawa alfadari yana hawa kaza da annabi yake hawa ga a ruwaito har aka ruwaito wata rana ya hau jaki ya yi tutsu da shi ya faɗi har ya ji ciwo har ake zuwa gida ake gaishe shi sallallahu alaihi wasallam an gaya mana yana tafiye tafiye ba kuma tsarin da yake yi in zai yi tafiya saboda adalcin idan zai yi tafiya to yakan yi wa matansa ƙuri'a ne a matansa gaba ɗaya ba zuwa yake ya zaɓi amarya ba ba zuwa yake ya zaɓi wace ga ba a'a ƙuri'a yake yi ba kuma an bar wa mutane su yi dukkan yanayin da za su yi duk da za ka yi a fito da sunan ƙura'a a musulunci to galibin da ka iya ƙura'a wacce Allah ya sa rabanta ne ke ɗauke ta idan ke jawo hankalin mutane da suke da iyali sama da guda ɗaya ku ji tsoron Allah a kan matanku ku kyautata mu'amala ga matanku kada mutum ya zubar da mutuncinsa a idin iyalinsa idan ya zama ka da kima a idon iyalinka sun kusanta ka da zalunci sun kusanta ka da kama karya ba za ka yi mutunci a idin mutane ba ba suna kuka da yawa kwarai da gaske dangane da rashin adalcin da ake musu idan an zo tafiye-tafiye jinne ne yana yawan tafiye-tafiye ko zai je wani kuɗi kawai ce tsaya ya darje a cikin matarsa shi da kowace zai zaɓa shi kawo farko ɗinki da shi da ake wallahi wannan zalunci ne wallahi wannan ba shari'a ba ne wannan ba addini ba ne sai dai inda sun matan sun faɗi sun yarda ƙura'a ake musu idan kuma kai ƙura'a wa guda uku ko guda hudu ɗaya ta shi, na tafiya idan za ka yi to wata cikin ƙura'an da ka ci ta kowa zuwa zo a yi biki wata ke ba ta bata ji kusan in ci ta kanta mai ɗan baki a gefe ita ta hanzu ta ɗauka karka haka ka cire ta a gefe cikin waɗannan guda uku in ɗaya ta cikin ka tafi saura guda biyu idan suka sake zuwa suka sake yi waɗannan biyan suka sake zuwa kuma sai ka ƙura abu sai ka tafi da ita Allah Allah ba shi da lafiya ya ɗauki cikin matansa yana tafiya suka ce alaji mu ba muna bukatar mu je mu ga inda ake gani ba a je da ku ba faɗa ya tsalla ya ba inda za a yi da shi manyan mutane a gidajen su ce abin da Allah ya ku mulki suke bugawa na fitan hankali sai dai Allah ya kare Allah ya amma akwai ranar babban mulki ranar tashi alkiyama ranar da za ka zo kai bayani Ya kake ba ta tafi da ita shi ba shi da tafiya ne jinya yi. suka tafi suna Allah ya isa cikin in sha Allah da ya je cikin ya mutu hakan ya tafi ba ta idan an tafi ita a bata kuɗi a bata dalci ta je ta sayayya a bata kaza a bata kaza a yi komai da ita tana tare da miji ba tare da haƙƙi ba kuma kuma an hanzo ita za a ɗauka yaya ƴaƴanka za su kanka da daraja a wulaƙanta mahaifiyarsu yaya matanka za su kanka da kima ta nuna kwaɗayinsu a fili to mu gyara fara dabbar ce ta gyara Allah ya ce duk wanda ya yi rashin adalci wa iyalinsa zai tashi ranar tashi alkiyama wa shi ma'il bangaren jikinsa a shanye jikinsa zai zama shi sa ko duk wanda ya tashi zai iya adalci wallahi ya haƙura da mata guda ɗaya Qur'ani ma cewa yi wa in khiftum Allah ta'jilu wa wahidatan aw ma malakat aymanukum fa adna Allah ta'ulu idan kun sani cewa ba za ku yi adalci ba to ku haƙura da guda ɗaya guda ɗaya ma ba ta yi wa haƙura ka nemi cewa ka aura saboda kiyaye hakkin kada ka zalunci wani ƴaƴan kuma an ce kada ku zalunci tsakanin su da zalunci tsakanin su wanda wannan kana da iko ka mallake shi kai ka kaife shi niyyan ka ne amma kuma Allah ce na aure baina awladikum ku tsoron Allah ku kasance a tsakanin ku. kada ga ware ƴaƴan wance a musu hidima a ware ƴaƴan wance a cikin su fidaye a ba su fidaye a ba su allocations a yi musu a yi musu yan wancan kuma ta ba a yin ta ba a santa a ainihin wato wulakanci wanda wanda ba daidai ba ne kamar yadda wasu suke nuna zahiri suke nuna zalunci a tsakanin ƴaƴansu shi ma wannan yana da rashin albarka a gida da haƙuri duk da kai ka suka ta haife shi ya zama ɗanka wani sun ya kare masa ya masa ba daidai ba yana jin haushinsa baya jin daɗinsa sai ya ce in na mutu kaka yadda kake gado sai malami ya ce masa ah, a karan kalla ai baya na hakkin in ka yi duka mutu din to sha Allah ko duka ka yake yi wannan dan sai ya gaje ka duka in duka yake maka kullum in dai ka ka mutu da shi ke wai don a nuna ma in fi titin wato ala kusanci tsakanin wato ta da uban shi kuran Allah ku adalci tsakanin ƴaƴanku kuma ce mai muhimmanci wata rana wani sahabi ya ware wani daga cikin ‘ya’yansa guda ɗaya ya ba shi gona ya zo ya samu masu suna murna shi ainihin kawawa ne gona ta sha suna, mata ta yi karatu ta yi ilimi da a ƙarshen manzon Allah ke sallallahu alaihi wasallam sai ta ce ta gaya wa annabi ba ta mutunta shi ce abin da shi ba daidai ba ne ka gaya wa manzon Allah ka haifar shi a matsayin shari'a shi ce a'a ta ce maza da zaya ka je ka gaya wa manzon Allah sun su cewa ta ware ɗansa guda ɗaya ta ba shi gona yana zuwa gurin manzon Allah ce masa sallallahu alaihi wasallam ai na bawa ɗana wani gona shi manzo Allah ce a kulla waladika na hantu kowane ɗaya daga cikin ƴaƴanka ka ba shi gona duk karatun nan ku fahimce shi kowane ɗaya daga cikin ƴaƴanka ka ba shi gona sai a'a sai ce to ka kika bani guri ashhadu ala hada a cikin wani ya maka shi da ba ni ba wata riwaya ce fa inni la ashhadu ala jawr ni ba na yin shaidar zalunci ashe ba wa da wani abu a fifita wani da kan wani a cikin ƴaƴa wannan ba adalci bane zalunci ne kuma shi ma akwai tambaya so ku kiyaye dangane da ƴaƴanku mu yi adalci dangane da ƴaƴanmu mu zauna da su lafiya kuma akwai waɗanda suke da ɗabi'a ta fifita ƴaƴa maza a kan mata da shi namiji ne sai daga ɓangaren mace ƴaƴa maza ya fi fifita su idan zai je wani guri ƴaƴansa maza zai ɗauka idan zai wani abu zai je soyayya ga wani abu na yara ƴaƴansa maza zai ɗauka to ƴaƴansa kullum an bar su a gida bayan suka kuma suna da haƙƙi a ɗauki da buɗe shige da su a sa shiga shari'a ka kai ta inda za ka kai su kuma hidima ka kai wa 'ya'yanka maza su kuma dole ne kai musu idan zai gidan gidan miliyan kaza ya ba ɗan sabari saboda ya yi aure kan biyar na shida na bakwai wallahi shi ma yana buɗe ba shi gina masa ka ce wannan gidan ka zauna a ciki a na muke yana cikin gado wani ya sako ta miliyan kaza ya ba wani daga cikin yara su sauran yaran fa sai a ce ai lokacin su bai zo ba to in kuma su zo suna da aikin sai ka ba su wannan da ka ba wancan sai ka ba shi a matsayin aro ko kuma saboda yana da wata kulawa ko kuma in yana da aiki ka sa masa a bashi ka biya shi wannan in ka bashi kuɗi sun da yanda kake ba wa kowa ka ba shi hakkin sa saboda yayin ka aiki amma haka zikau da shi shi ɗanka ne amma ko kuma da kai wa sauran yaya ba wannan shi ma ana ce shi jiwo ba daidai ba ne musulunci jama'a shine mu yi kokari mu san me shi'a take mu yi mu yi kokari mu baka sai mu samu zaman lafiya a gidan mu ba wallahi sai an maka da yajin da yajin mulki mulki ake cewa ko yajin aiki a gidanka cikin Allah annabi Yusuf kansa duk wanda da ya sha wajen yan uwansa saboda soyayya da mahaifinsa ya nuna masa duk da wannan shi'u kan da ne kuma akwai darasi kwarai a cikin wannan sha matsayin tsaraba ce ta hanyar tafiya mu dawo kan magana annabi sallallahu alaihi wa sallama mutum ne kenan mai adalci idan ka zo kai da abin da ya shafi mu'amalarsa da matansa na na aisha ma ai mu'amalarsa sallama idan ya shigo gida kada fi mahinati ahlihi yana tare da wato hidimomin matan shi shine a kitchen shine shara shine tambaye shine yanka abu duk abin da ka sani na mata suna yi a gidan annabi yana yi wa matan shi ina so idan mun ga misalan nan dan Allah mu rinka kwatanta kanmu a gidajen irin mulki da muke fara a gidajen masha Allah tabaraka shi ne mai wasa da yara da an kira su ke maza maza ya wanke hannunsa ke runtuma ya tafi masallaci kenan kaga yana kuma da mai iyali dauke wa iyali nauyi da ɗauke wa iyali cewa da taimakawa ainihin wato wato wato amfani sunan shi iyalansa baya sakaci ko kashe a matsayin na shugaban al'umma ba ba shugaban kasa ba ba shugaban jiha ba ba shugaban ba shugaba na kasa ga baki ɗaya amma wallahi kullum kwanan duniya sai ya bi ɗakin matansa ya gaishe su min gairi masu ba tare da ya kusance su ta jima'i ba ba ta tara a lokaci guda wancan kuna lafiya ya gajiya ya gida ya zauna a wurinta ɗan mintuna ya tafi kuna lafiya ya gajiya ya kaza da sauransu ba irin kai ba iyalinka tana kuka da kai ka ya fi iyalinka kusanci da kai akwai mutanen da tsakani da Allah rayuwa da suke da iyalansu wallahi akwai tausayawa a kan kansu har kuma iyalan ba su da lokacin iyalan nan ba su da lokacin hira da su ba su da lokacin tattauna da su kawai dai sun rufe dai sun ci sun yi aure kuma iyalansu ba su samun ni'imar da mata ya kamata su samu a shari'ance kana da lokacin hira da kowa ba zai ka zama ofis ka zauna kai awa biyu biyar shida ba takwas ya musu a gajiye kuma idan ka ranka a bace da kuna za ka shigo kira kake kana ba a ganin hakorinka babu alamar tausayi da cikin idan ka kawo gida yara kowa zuwa yake baka cikin kujera ai ba ya dawo kai da ake so idan babu ya dawo a zo da gudu a cikin a bude maka mota ka kasu abin da turu da shi da kanka suna lalai marhaba da kai ƴaƴanka suna lalai marhaba da kai amma sai su kana da kasuwa kana da kishkata kana da bushewar hali كنت غليظ القلب لانفضوا من حولك التي تعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين annabi kansa Allah ya ce masa a kada ka kautar mu'amala ba ka da hakuri ba ka da hakuri mai kyau ba ka da mu'amala mai kyau da mutane su ci gwaje ba za su zauna su ba adam kullum yana son mu'amala mai daɗi to yaya iyalinka kullum suna kuka da kai kada ka yaro yana Allah Allah ka kautar kwanta saboda ya samu sauƙin sha'ani raba dan abin da kuka bari a zan yana rayuwar ba ta yi ba kuna ku ji daɗi da iyalanku matanku da 'ya'yanku mutum ya shiga gida ya kafa wata gwamnati ta ƴaƴanka su more ka su ci ainihin wato moriyarka wallahi akwai ɗan da ya zo ya same ni yake gaya mu irin wani yake baban sawa ne ita ma wallahi malam bai san in kare shi ko zai shi shi ba na iya zuwa ne yake duk bukatun mu suke a je a samu wani a ofis wani yaransa ko wani sakatarensa ko wani wani matarsa shi za ku je ku gaya bukatun ku duk wanda yake bukatar wani abu je ya mai kar a zo a tinkare ni duk kansa suna da bukatar sai dai a yi ta wani wannan wace irin rayuwa ce don Allah yake idan ka kun gaishe to sai ya ku kowa mu tsaka masa wannan ba gwamnati ce mai daɗi ba gidan mutane ya kamata mu yi kokari mu gyara an kuma na halin mu Allah a cikin sa da iyalinsa ummul mu'minin yana cin abinci da iyalansa yana wanka da iyalansa kuma yana raba musu kwana na adalci shi a sallallahu alaihi wasallam a karan kansa Allah ya ba shi dama ya iya yin shekara guda a ɗakin mace ta in ya ga dama shekara guda in ya ga dama kuma ya raba ya ce da shi turji man tasha min hunna asuwi ilayka man tasha wa man ibtaghaita min ma'azalika fajna alayka in ka dama ka jinkirtar da wani ka ga dama a cikin su ka ɗauki lokaci mai tsawo baka je wajen ka tare a wajen wata shi an a karantar sa wanda kususiyar sa ne kar wani zai ce a ga wata sunna an samu a'a wannan ya ce ba annabi ne ke kai ya zaɓo wace ga dama amma duk da haka zai ma na raba musu kwana yake kuma duk da ali irin na masu kala ba a kyale shi ba suna wata ɗabi'ar mace sun kai haƙuri da ita wata rana annabi sun cikin dare yana cikin na Aisha sai ya tashi ya jiki sai fita da Aisha ta kallanta sai abin namu na mata sai kama kishi sai na ji a raina ko sakin wace tafi. fi ji wannan hadisin jama'a wajen Allah ne muhammadu bin Abdullah ya tashi da daddare sai wani wuri cewa ko wani wurin za shi ɗakin sa, sai na bi shi yana tafiya abin sa, sai na ga ya fita bar gida sai na gaji tsaya ko ina ba yi maka wata tafiya da sai wani harkar a shi tafiya ya karfe biyu karfe uku ya je ziyara a gaida matattu ya musu addu'a kace ka ya tsaya ya tsaya kawilan ya yi addu'a ya roƙan musu Allah ko sai ya juyo duk sai ya imtar da wannan ba ya juyo ya tafi ya juyo ni ma sai na juya ina sauri can ya dawo ya tarar da ni a shimfiɗa da yadda tafi ba ne a shi annabi da ya ce kowa ya hango dukkan mutum a tsawon shi sai ya shiga ya an shiga gida yana zuwa sai ya ɗauki hannunsa sai ya sa a ta haka sai ji can. ko me yi masa magana ba ya san cewa mai ta san cewa an gane mai ke halittin na mata ta suke haƙuri kai ma dafi idan ka daga a lokacin da ka zo daga ɗakin amarya an ɗauki hotonka ka zo ɗakin uwar gida da ya ta zo akwai wata da su kawo fatawa kuma malami ban da aikin wofi an mai da mu ba komai ba da kanci wallahi wallahi idan aikin amarya ke shabu lasta ko shi ni ko da ya kuwa haka da shi shabu ya kai shi da an rena mun kashi jiki ka da alaji ya aka yake ce wallahi tallahi ni ban ma san hulan ba ce a wannan ba ya hakuri Allah ba da hakuri Allah ya zuciya ne kenan kana kwata hulunan malam bai zai ka ko kamara ba ta kai ido ba kamarar gidanka zai ciki zai ci gidanka ba ta kai matarka ba za ta gano abin da wannan kyamarar ba ta gano ba kullum haƙuri suke da mu su kuyi wa matan ku adalci ku kyautata musu shi a sunai kashi wata da matarka saboda suna da irin kishi sun sake ki duk halin ki yi ba za a mana to haka Allah ya riga ya yi ta da na Aisha duba imani irin na na Aisha duba takawa irin na na Aisha duba kaza irin na na Aisha duba ilimi irin na na Aisha amma cewa sai ana ibra asul ghayur ni mace ce mai kishi ake kishi na hada matattu ne ke na na bi ta ga duniya ba Allah sallallahu alaihi wasallam irin mu'amalarsa a gida ya wata rana baya mantawa da hatta matan da suka rasu kuma shi baya mantawa da mutunci da aka buka dukkan mutunci ya rubuta mutunci baya mantawa haka idan aka ga wata rana ka yanka dabba sai a cewa kawayen kujiji ka kai wancan gidan tsawar khadija baban iyayen khadija shi ne kawayen khadija a bayar a bayar a bayar a bayar abin nan ya kuncin da na aisha kullum annabi in ya zo gida sai rinka magana khadija khadija khadija sai na aisha ta ce wai me yasa ka damu da mutum da kada kai har ta tsara su ta mutu kuma Allah ya tafiya maka wacce ta fita malam ka duba a matsayinsu na shugaban kasa a matsayinsu na jagora a matsayinsu na shugaban al'umma da kuma mata sa ce a cikin ɗinsa, ina so ku fahimci wannan karatun dan kuma masu hakuri da iyalin dan karamar yarinya ita ce ta ku bakwai da kike shawaro ta kike gigi ta a gidanta ka fita da kike daga hayyacin ka ko ka gane wa yaran ka sun gane shi me zai ka damu da wannan sai bai ce wallahi Allah bai san wacce ta fita ba wallahi Allah bai san wacce ta fita ba Allah ya bai canza mace bai ci ba daga nan na aisha take ce shi ta yi ba ta sake cewa komai ba idan anan kai ma ba laifi a gida in aka dan girgi za ka sai aka dan girgi za su wani lokacin su kare da wasu wannan ba laifi ba ne ba ba tare da ni ruwaito ma da an zo cikin irin wasa da yake da matan shi ya ne wannan tsakankanin abun koyi ne sallallahu alaihi wasallam shi ne mai wasa da iyalinsa ce na na aisha ta ce alwaci ba su yi a gidansu wuce wuce fara'in shugaba yake ce mu tsaye ta ce mu tsayar daga nan gurin zuwa can wani lokacin na wuce shi wani lokacin ya wuce da ina wuce shi daga baya zo yana wuce sai ce hadi yi bikin ka da mun yi tsere shi wuce ne yanzu kuma na zo na wuce ki a farko in sun yi tseren ita ce a gaba da yarinya ce karama shekara shekara duka da annabi ya bar duniya na aisha tana shekara shekara Wani yarinya ce karama za ka tana da yarin shekara da abin nan to amma ta zauna a gidan miji dole in mace zauna a gidan miji za ta tsaya shi ma man zana so san lokacin yanzu zai wuce ta to gashi wai me yasa wai me hikima da wai kuma da wannan hadisin wai imani zai kara mana wai ta kawa zai kara mana don a koya mana human relation mai kyau a kanin da mata nan ba shi kuma ne idan ka kori yara kai ku kowa ya kama gaban sa sai wannan nan gurin mutum abin nan ba laifi bane ba laifi bane sai ka huta wannan hawan jini ya damu mutane damuwa ta damu mutane mutum yana buƙatar ya samu wato kwanciyar hankali wani in ya ci majalisa kawai ya zauna yi dariya aka wasa dariya sai ya ci mai dadi amma idan ka zauna hukum damuwa ya ci a cikin yana ta abuwa a kanta dole ka ta hanyar da za ka hutawa da 'ya'yanka hutawa da matanka kasa yaro karami ayin ruwa yake da Allah sassara yana masa wata ce ɗe ruwa a baki ya fesa wa yaro irin yadda ake wa yara kan yaro ko haka masa wata abin da ya haka to yana irin wannan ɗan sallallahu alaihi wasallam kuma yaro da yake zuwa da tsuntsu wajensa wata rana sai ya zo babu tsuntsu Allah yake cewa ya azza umayl ma fa'ala an da wani hadisi ne malamai su dubun shirki a kansa ya mai tsuntsu na da tsuntsun ka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam mutum ne mai mai sa ce ce idan sahabbai suka zo yan wanda suke kauye su so su gane waye shi ba ka ina da shi a cikin mutane malam suka tana shi a cikin sahabbai ya yi wasa da wancan ya yi shari'a da wannan a yi da wannan ya tashi nike da wannan a yi kaza a yi kaza da wannan su suna tafiya wa'in da manzon Allah ina manzon Allah ya ce kuma wancan shi ne a wani ya zo shi bai yadda ba mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune da mayafin sa haka to bayan da haka nan tsakanin kafa da akwai tambari na annabi Kan rubuta Muhammadu Rasulullah ba da biro bane ba kuma printin a ce ba haka fatar jiki ciki Muhammadu Rasulullah kuma da Muhammadu Rasulullah ba cikin masallacin nan to haka yake tambari a nan a ainihin bayansa. sa wannan mutumin da ya zo kawai sai ya fara a cikin mayafin in mayafin sai ya faɗi sai ya ga wannan tambarin wai don ya samu kwanciyar hankali cewa shi annabi ne wannan kawai sai ya ga wannan tambarin annabi ya juya sai shi ya dariya yake na san me ya kawo ka kuma na san me kake nema wannan duba mai sa duba wasa cikin fuska da mutane wannan malaman da Allah musu rahama babu abin da suke bayani ba akan shigar wannan bawan Allah komai na da ya shafi rayuwarsa ba abin da aka koyi wani yace la ta'rifanna li dhikrina ma dhikrihim bisa sahihu ina mashakal ba'adi cikin ana ambaton mutane manyan mutane karku ku ambace mu ai subhanallah lafiyayye mai tafiya ba daidai ke wanda yake zaune a ƙasa ba ai da bambanci da mai tafiya da wanda yake gurgu a zaune a ƙasa kuma san Allah matsayinsa da darajarsa ya wuce tunanin duk wani ɗan da mace ta tsuguna ta haife shi ba a yi wannan mutumin sai da annabi sai kama da annabi ka ahmada lam sha wala huwa yunsha jina ishiriniya kamar ahmadu kamar muhammadu ba a taɓa yin sa ba mace ba ta taɓa tsugunawa ta yi naƙuda ta haifi wani mutum irin manzon Allah ba wala huwa yunsha kuma ba za a taɓa yi ba har duniya ta naɗe gaba ɗaya ba a taɓa yin wani mutum mai daraja irin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ɗaukaka darajarsa babu wani mutum da yake da kima da mansibi da matsayin irin nasa sallallahu alaihi wasallama mansibul qudwa mansibul uswa wajen ya zama abun koyi alaihi salatu wassalam shi wannan komai nasa abun koyi duk abin da ka ji masha Allah na tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abun koyi ne sai abin da Allah ya keɓance shi da ainihin wato a shari'a Allah ya ce yayi koyi da dukkan annabawa da manzanni da su gabata bi kulli Allah shi ulaika alladhina hada Allah fa bi muqtadi sune waɗanda Allah ya shirya da su to lalle ka yi aiki da shiryar su nan gurin ka nutsu an ce ya yi koyi da shiryar annabawa da manzannin da suka gabata kai wata ne a calculation idan sun fi shi ne tun da ake yi koyi da su sun fi shi ne mu a kyata na mu an ce kai koyi da wani shi dan wane yana gaba da kai a wannan abin da aka shirya ku yi shi a sha'anin Allah kuma haka bane abin da faru shi ne. dukkan wani annabi da manzo Allah ya cika shi da sifofi na kamal sifofi na cika ɗabi'u na kwarai halaye na kwarai Allah ya yi su ka zo gaba ɗaya kuma a ya ce gaba ɗaya koyi da su ya yi koyi da su ko bai koyi da su ba to shi ne ana su sifar shi kadai sannan kuma ya haɗu da dukkan annabawan da manzanni gaba daya duk ya haɗe a kansa kuma wanda ya ce shi kenan yana da sufar wancan annabin yana da sufar wancan annabin yana da sufar wancan annabin yana da sufar wancan annabin kuma ga nasa kaga ya tsuntu ne ya haɗa ɗabi'u da halaye da kwarai dukkan sauran annabawa da manzanni sallallahu alaihi wa alihi sallam Allah ya bashi sifatul kamali da utul jamali Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana cewa mai koyi da shi a ko'ina kamar yadda muka karanta aya a cikin ayoyin alkur'ani duka dubi aiki da Allah ya yi tausayi da jin kai da ke tattare da aiki shi da Allah ya turo shi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai shida ne mai bushara ne mai gargaɗi ne mai wa'azi ne mai tarbiyya ne mai haƙurƙantarwa ne mai kaza ne mai kaza ne mai kaza ne mai tarin yawa inna arsalnaka شاهدا الله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عداهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أشهد أن أيكوك ذاك من الله صلى الله عليه وسلم من شيء mai bushara mai gaji mai fata mai jin kunne kuma mai wa'azi zuwa ga Allah kuma cikin fitila ne manzo Allah Allah ya tafi shi zama sirajan munira kuma mai bushara ne ga mu'minai cewa suna da babban lada mai falalan gaske a wajen Allah tabaraka wa ta'ala kada ka da'a wa kafirai kada ka da'a wa munafikai kuma ka rabu da su da cutar wanda suke maka ka dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala lalle Allah shine wakilinka manzo Allah sallallahu alaihi cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane innama ana rahmatul muhda ni farhama ce da ubangiji tabaraka ta'ala ya ba ku annabi ne wa Allah ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil'alami alamin ba mu turo ka ba face rahma ne da tausayi lil alamin kuma ana wannan ayar rahmatan lil alamin ba ce rahmatan lil mu'minin ba ba ce rahmatan lil muslimin ba ba ce rahmatan lil rahmatan lil alamin in an ce al alam a larabci duk wanda ba Allah ba shine alam duk abin da ba Allah ba duk wata halitta in in in in wani abu ne ka'ini da ya kasance a bayan kasa da dutse da itace da mutane da aljanu da musulmi da kafirai da manya da ina da aljanu da mala'iku da duk wanda ba Allah ba sunansa alam annabi Allah ya turo shi ya zama tausayi ne da jin kai ga dukkan halittun ɗaya. gaba daya Allah Emmanuel Macron shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam zuwan annabi rahama ce a gare shi kisa aka ce al'ummar da baki ɗaya ta duniya gaba daya ummatu muhammadu ne amma an raba ta gida biyu akwai ummatu da'awa akwai ummatu ijaba akwai al'umma wacce take da'awa yake mata kenan kuma duniya ga baki daya annabi yana musu da'awa Allah mai wa'azi ne a gare su dan ko wa'azin su ya isa kowa sai dai ibi akwai kuma ummatul ijaba da kuma da karbi da'awar su ne musulmi da mu'minai ga baki daya to ashe manzo Allah rahmatu da al'umma ga baki daya arhamu khalqi wa arfu wa arfu wa arfuhum shi yafi rahama shi yafi daukaka kuma shi yafi kowa tausayi kuma shi yafi kowa girma shine aka ce da shi a asabul khalqi a duniya babu wani girma da ke da daraja girma ina cewa ne azim ne babu wanda ya kama zan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka zo fasaha ya fi kowa fasaha shi ya fi kowa iya zance Allah ya bashi jawami'ul kalimi iya fasaha guda ɗaya a matsayin ma'ana dubu Allah karim kalma ɗaya sentence ce a yi volume na littattafai akan magana annabi guda daya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yanzu yanzu in zai faɗi magana ba ta yi dokunan shi kawai kalma shi zai faɗa yana faɗa kawai za a gane idan ka so haƙuri shi kuma juriya da haƙuri a rayuwa ba wanda ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haƙuri duk zamu zo kula misali da kan haƙurinsa. shi ya fi kowa gaskiya shi ya fi kowa cika alƙawari shi ya fi kowa sakayya da tukunci an yi bincike a duniya babu wanda in an masa mutunci yake tukuici sama da na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su suke yi su kawo masa kyauta saboda in sun kawo to zai ninki kuma shi kowa kyauta ajwadun nas yuti afa amal la yakshal fakr yana ba da kyauta irin kyautar wanda ya jin tsoron talauci wata rana wani ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana neman tallafi da agaji annabi ya ce mai gara kuma nan. kora daga nan zuwa zuwa gaba daya garke guda ce kora ka tafi da su ƙauyen ku mutum malam da kyau sai mai nauyi yace ya mana izilanci ba a nabi ce ya mai Ya yace ba izilanci ce ma kyautar fata ke bai ka tafi da shi da na kuma nan ji yake ba a kira shi kai dawo sabbin anan suka shiga ido suna kallon kuma yana komawa garin su yace kai jama'a kowa ya musulunta ce na dawo daga wurin da baya jin tsoron talauci baya tsoron talauci ake yake bayarwa amma lallai ya zai zo yanka da ce yanka rakumi kai layya a matsayin su wanda yake kwana a gidansu wasu lokacin bai wata biyu kai abinci ba amma cikin abin da Allah ya hore masa sai yanka rakumi ɗari ya taɓa yanka rakumi ɗari ya ka yanka hamsin bai mun yanzu gani muke burgewa ne kanka samu wani kasar rabu da aka ka dubu kowa ya zai ci nama ka raba ragunan layya duk a gaba daya abin da Allah ya hore maka dan Allah wannan sunnar wani tajiri ko wani mai hali ko kuma da ita wata rana a zo layya ya jira raƙuma ɗari ya zo a yanka Allah annabi da ya ya yanka ya yanka ya yanka ya yanka ya da shi Ali bin Abi Talib da ta kawai qala an ci a wannan shekarar fara sai na yi wa kaina ɗaya kuma duk al'ummar sana masoyiya daga nan har kiyama ta shi wannan abu ne na kyauta kenan sallallahu alaihi wa sallam malam bayarwa ke idan ya zo fa ɗauka abu bai ba shi bayar baya irgawa abin da ya zo ɗauka baya bayar shi baya irga jimbuza kawai ke su ɗauka ya haka kawai alaihi salatu wassalam a cikin rayu da shi malam a duniya abu su fiya ne ke cewa bai gan mutumin ɗan adam yake kaunarsa irin manzan Allah ba saboda komai shi ya wuce mutane ba da duka yake da mutane sallallahu alaihi wa sallama ya ba su su ci su koshi shi kuma ya ya ba shi an sha zuwa ya gido gidan su akwai abinci sai babu sai in inni idan sa'imun to ni ina azumi yanzu babu abinci a gidansa azumi yake yi amma duk da haka akwai alifiswa kuma abu huraira wanda suke rayuwa a masallaci a nan kawai su ci zaune kawai ba gida ba mata ba uwa ba uba ba gona ba arziki ba kasuwa ba komai jira suke kawai in an yi Allah ya bashi shi ma ya sa kula ya basu shi ma ya cin abinci shi kadai idan an ruwaito mana cewa kwanan cin abinci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yahudu da nasara sukan zo su zauna ci abinci da shi bayarwa yake kuma shi in zo ki kuka bayarwa ne wai wani musulmi ne kuma ba musulmi ba kowa in sama kawai bayarwa yake a rage salatu wasallam shi ne wanda ya fi kowa ba da kariya wa sahabban sallallahu alaihi wa sallama kuma shi ya fi kowa misalta abin da Allah ya umarci shi da ya aikata sallallahu alaihi wa sallama cikin suna cike wato ɗabi'unsu a cikin ciki da halaye na koyi idan ka gane da ƙwar'ani na na aisha cewa idan kana so ka gane halin manzo da to karanta alkur'ani wa kana khuluquhul qur'an bi'ata qur'ani ce ba ta Allah ya ba shi kofi musu ta ce wa innaka la ala khuluqin azim lalle kai kana da dabi'a hali mai kyau kuma shi mai kima shi manzo Allah shine Allah ya rufe manzanni baki daya da shi duk an yi turo annabawa da manzanni sun zo sun yi zamanin su da lokacinsu shi kuma shine na karshe kudu Allah nihin rusula littafinsa shi ne littafin alƙarshe da ƙar'ani rufe ibrahim ko musa da sauyin kamar annabawa da ƙar'ani ya zo su zama muhaimmin na nalai ya rufe kowane littafi ga baki ɗaya mu'ujizar su tabbatacciyar mu'ujiza allah ya ba shi mu'ujiza alƙar'ani wannan ƙar'ani izo su har duniya ta tashi za a yi karantawa ana haddacewa ana riƙewa ana aiki da shi kuma duka ga ɗaya manzo Allah ne farko daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala kisa shi yafi kowa cancanta da yi masa kori idan yi masa amma baya yi alaihi salatu wassalam al'ummarsa ita ce mafi khairin al'umma kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون هو الأمم من سأل كوني مسياء لهين كودا انا تاكيكو كودا انا زاجنكو كودا انا قشكو كودا انا تشككو كودا انا تشكلنا دينكو كنتم خير امه كوني مسياء لهين اسكن الامه kun samu sunana ne da matsayi saboda kusurcin ku da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ta farka da Allah ya sa manzan Allah ya zama hujja ne a cikin ɗan da mutane da baki ɗaya za a tabbai aljanu ranar tashi alkiyama kun yi aiki da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi za a tambayi mutane kun yi aiki da da manzan Allah ya zo da shi وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما قرأوه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين عشان نبهم فلا متعني كريبا يوا نسك ليلني الجن والإنس wa'azi qur'ani yazo yana karantawa aljannu suka saurari qur'ani suka ɗauki wannan da'awa suka ci suna yaɗawa a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a shi Allah tabaraka wa ta'ala turo shi manzo ne ga mutane ne ga aljanu baki daya kuma shine mutum ta farko da kabari zai fara bucewa ranar tashin alkiyama in kowa ya mutu Allah zai tashi kiyama shi ana awwal mai yanshaqu anhu al ni ne mutum na farko da zai fara fitowa ka duba abin mamaki shine na karshe a cikin annabawa al'umma ita ce ta karshe cikin al'ummomi amma idan Allah ya tashi alkiyama gaba daya ana hura ƙaho wanda zai fara fitowa a duniya Na mutuwa da aka yi a duniya a lahira wanda zai fara fitowa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallama. da biyu ba wanda zai fara shiga aljanna sai shi kowa zai tsaya a gefe sai ya fara shiga aljanna shi ya buge shi sannan kowa sauran mutane annabawa da manzannin Allah su shigo kuma ba wannan kaɗai ba idan an tsoyin hisabi mun karanta a hadisu shafa'a duk an kuma wannan na Allah da manzannin Allah gaba ɗaya za su fita cikin tashi aljiyama mutane kowa za a yi ta kaiwa kuka ana cewa a lokacin mutanen su musa da kansu su sanya ra'ayi a lokacin malam aka ce Allah ya fashi da mutane irin fushin da ta bayyana da su ba an yi banza da mutane malam kowa ya shiga uku a sayin da za a yi ba Allah ya sauko da rana ta yi kaza laifin tana kusa kwakwalin mutane wani gumi annabi ya ce iya gwiwa sa wani iya gwiwa wani iya ƙugu yadda ka mutum ya shiga cikin ruwa yana linkaya to haka mutane za su rinka linkaya ran tashi kyamu a cikin gumi a cikin gumi kowa ya shiga uku wani ya ce aljamahu iljama gumi ya masa linkami kowa dogon wuya ran tashin alkyama da dalai shi kuma falalan lada ne kenan shi kan wuyansa dogo ne gudun kristi ne shi da ya yi cikin suna a duniya na Allah wannan Allahu akbar ne yake yi wanda zai gina da shi da shi wuya mai tsawo kuma kulliya ce tsawon wuya ranar ta jihar jama sai dukkan annaba za a ji ana neman alfama wannan shine ashe a lahira ma ana neman alfama muna neman alfarma a wurin ku kuro kan mana Allah ya ko annabawan Allah Allah ya mana hisabi a lokacin su ake ka su ce ta wuce kan aljanna ta kowa ma a sallame shi kawai an gaji da tsayuwa kowa zai ce zai iya ba sai a ce kowa sai nuna ya ce a tafi wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne a shafa'atul umma da ake cewa idan an zo wajen sa ce ana laha ana laha ana laha ni na cancanta dai wannan ceto ni na cancanta riwaya aka ce zai kafa gocinsa a ƙasa zai yi wa Allah kirarin da bai taɓa yi wa Allah ba zai kaya wa Allah wasu kalmomin da bai taɓa gaya wa Allah ba Allah zai ce da shi ta kanka ɗan tsofa wani ba a tushafa rubuci za a baka yin ceto za a baka ceto zai shi ya ubangiji muna roƙonka ka yi wa mutane hisabi kowa ya san matsayinsa a zo a yi wa mutane hisabi Allah ya haƙuri to a lokacin ne Allah zai ce mala'ikun kuɗe bu suke lai ku dogon ma'aunin ba ba zai yi a tada ikiyama ba sai an yi lissafi kun sani a duniya ko ta ku da turo muku auditor kashe hankali kuke shiga kuna raba addu'a a masallaci ko an ji a zo a mana audit to akwai babban audit yau mai kyawa audit a kanka audit a kan ƴaƴanka a kan matanka a kan iyalinka a kan ofishinka a kan ma'aikatarka a kan shugabancinka a kan wane ne a kan komai Allah ce fada nasalan nan lalai na ursila ilaihim wala na nasalan nan mursalin wallahi sai mun tambayi wanda aka aiko manzanni zuwa gare su kuma wallahi sai mun tambayi su manzanni قرآن يباهم بدأ بسوا النبي إيسا الذي بقى مثالي في يتي يا إيسا أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلى خير من دون الله يا إيسا كني أشي ومتعني أدوني فريئيكا وما هي تلك كوني أحولي بألاوة كي الله نيك أشي ويا ما ألأتي قال وانا أتي لي تيام الله ذي تنبيع النبي إيسا ما وجدت أنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهين من دون الله أنت لإسابيش قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب يا أبنجدي يا أبنجدي بين سماء سبحانك أركية تبقى قريتها in har na ba ai ka sani in ban faɗa ba ma ka sani kai ne masa ne waye wai ana tauna tsakuwa ne dan aya ta shiga uku idan ba a kyale annabi isa ba in ba a kyale annabi musa ba in ba a kyale ba annabi nuhu Allah zai tambaye shi ce ya nuhu me kai zai ce na yi kaza na yi kaza mutanen sa sai su ya yake bai ba za a iya tashi sai ce ya ubangiji a tambaye al'ummar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam su ne za su gama shaida da sai Allah ya ce ko al'umma ko ba da shaida wannan shi ke nuna matsayin wannan al'ummar ta annabawa ba ita kuma ba da shaida ma akan wasu annabawa ba annabawa ina aka mutu Allah shi ma ya ce lalle ya shaida ya zo saboda Qur'ani ya yi bayani to a Qur'ani ya mu Allah zai ce a zo da suke lafiya wannan ce tun da annabi ya mutu ne a zuwa kire Allah ce wani ba'ul mawazina alqista li Kiyama, alqiyama fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana misala habatin min khardal atayna biha Allah ce wa rabbina hasibin za mu zo da tikelai ko iya ba ka ji zaka tafiya ba kowa layi yake bi ba duk wanda ya je da kaya wanda suka wuce ba sai an auna shi ba ba kiyama za a zo a auna kayan kowa kowa zai zo da littafin su kuma a tattare da shi kowa zai zo da kayansa Allah zai ce ku yi awo aunin mutane saboda mawazinuhu a aunin su yi nauyi wannan ya dace yana cikin mutanen kirki ma'aunin sai kuma ba nauyi babu komai to shi kuma ya shiga uku da ika dina hafiru an fusahum waɗannan su ne fiya wanda ala ce za a zo da mutum ka gan shi ƙato kaya guda mai nauyi a duniya a cikin duniya amma wanda ana tura shi a cikin Allah ran tashin kiyama la yazinu inda Allah janaha ba'uqa wallahi a wajen Allah malam bai kai cikin tsoro ba a tura shi yanki zai nuna amma a duniya kaya ne guda kaɗan ya kare rayuwarsa bai aikin Allah ba wannan shine abin tausayin mutum Allah tabaraka wa Allah ya bashi dama amma bai bauta Allah ba Allah ba wanda ya more wa rayuwa irin mai bin Allah jama'a bautar Allah shi shine ɗanɗanin rayuwa abin da ubangiji ya yi maka idan ba ka yi wa Allah bauta ka yi asara ba daɗin sallah ba ba ka daɗin azumin litinin da kamis ba ba ka daɗin sadaka ba ba ka daɗin taimakon mutane ba ka daɗin kuma haji ko umra ba ba ka daɗin kiyamun laili ba ba ka daɗin kaza ba kawai suna rayuwa ne da ke ba إنهم إن إلا كالأنعام بل هم أضل Allah ya ce ga sunan kamar dabbobi suna dabbobi mata kai din ni'ima da ubangiji ya maka amma ba ta iya ba Allah mutum baya sallah a za ki bani labari cewa wani bawan Allah musulmi ne wai ji azumin nan da aka yi gaba daya ko kai bai ba ga arziki ga wadata kuma in ya je ofis a cikin shi a bi shi a rufe masa kofa sai Allah ya sa ya suna cikin hidima amma kai ba za ka yi Allah hidima ba a share maka ofis a yanka kaza in ka zo a tsaye da kowa ka ka wuce amma kai ba ka iya yi Allah bauta da wannan ka ta je shi Allah ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama zai ceci al'umma ta hanyar sawa a yi musu hisabi kowa ya san matsayinsa Allah Allah ke tsawo min da ne sharafan wakihan cikin ahmasi a tsawo دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت أحمدني نبيا abin da ya ainihin tsara mun ɗaukaka da sharafa matsayin da na samu kasancewa na cikin bayan Allah kuma da Allah ya sanya mun annabi Muhammad shine annabi na sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah yana faɗa kamar yadda Anas an Malik ya ruwaito yace duk da ya samu abubuwa guda uku a duniya to ya samu dandanan imani na farko ayyakun Allah wa rasulahu Allah da manzan Allah ya zama fi so sama da kowa a cikin anu shi ne mahallin shi ya zama Allah da annabi shi ka so a duniya ka fi sama da babanka ka fi son sama da mai gidanka ka fi son sama da matan, ka fi son sama da dukiyarka ka fi son sama da mulkin, ka fi son sama da arzikinka ka fi son sama da kowa wannan ita wannan ka samu dacewa Usman bin Sabit wata rana yake cewa da aka gaji annabi aka fata shi kan sai suka fata shi yake fa inna abi wa walidati wa irdi li irdi Muhammadin minkum wiqa'u yake babana da mahaifiyata da mutunci na tsarata zan iya bayar da shi dan in kare mutunci da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama musamman da Allah da kirani bi ta ƙarya ba a rayuwarsa kwata ƙarya bai san ta a rayuwarsa ko da wasa ko da ainihin abu da suka sani ba sallallahu alaihi wa sallama wai irin da wasa din nan ya fi magana ta ƙarya ba ne an san jama'a fa ko ƙarya fa ko wasa ce haramu a aiwa ne ya zo yana neman kaza kaza a hadin Allah ba a da wasa yake to ƙarya ce kuma za a rubuta ka yi ƙarya ba a yin ƙarya ko da wasa ba a yi. Ina wasu masu cikin daban su da aka yi. da wata rana ya ce wallahi usman bin affan ya ce wallahi na rantse muku da Allah tun da nake a iya sanya ban taɓa yin ƙarya ba ko a lokacin jahiliya ko a lokacin musulunci usman bin affan ka ji wani shi ne malam magana mai nauyi shi ƙarya a taɓa yi ba saboda su ƙarya aibu ne a tattalin mun ko yanzu da ita ake cin abinci ka riga da ƙarya ka gina gida da ƙarya ka yi kaza da ƙarya ka yi kyau mutane ƙarya har ka ta gane makarici ne kai wani yaro ya ce gaskiya baban mugun makarici ne yaro ne karami mana da ubansa wannan shi da saboda yanayin ƙaryar ka har ta yi ba ka musu ƙarya sun gane ka musu ƙarya ba da kyau ba kamala ba ce cikakken mutum yana ƙoƙarin ya fi gaskiya a cikin mu'amalarsa zance da Allah gaskiya ne ba a taba sunan sa da kariya ba inna sika yahdi ila al-jinn wa inna sirra yahdi ila al-janna wa gaskiya yake shirwa zuwa ga bin Allah tabaraka wa ta'ala shi Allah shi yake shiryarwa zuwa ga aljanna yake wa inna ar-rajula la yasduqu zai kasance yana yin gaskiya hatta yukta inda Allah ya siddiqa a ce a rubuta shi mai gaskiya ne a wajen Allah in aka rubuta kai mai gaskiya ne a wajen Allah shi ke rubuta cewa yace wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar ita tana shiryarwa zuwa ga fajirci fajirci kuma yana shiryarwa zuwa ga ƙarya zuwa ga wuta yace mutum da zai gushi ko yana yin ƙarya ya saba da yin ƙarya har sai an rubuta shi da ƙarya ne a wajen Allah hadisin bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi gaskiya da iyalinsa yayi gaskiya tare da abokan sa bai musu ƙarya ba ya yi gaskiya tare da abokanansa a sabansa sallallahu alaihi wa alihi sallama ya rayu gaskiya ita ce bibisa gaskiya ita ce wandansa gaskiya ita ce hularsa gaskiya ita ce komai da riƙon amana sallallahu alaihi wa alihi sallama dukkan zancen manzon Allah dukkan aiki manzon Allah dukkan mu'amalar manzon Allah sallallahu alaihi wa ta ginu ne akan me akan gaskiya gaskiya wa na nesa gaskiya wa na kusa gaskiya wa abokin gaba gaskiya wa masoyi ba wanda yake yi masa ƙarya Allah tabaraka ta ce ya ayyuhal ladina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin ya ku wanda ku imani ku ji tsoron Allah ku kuma tare da masu gaskiya ka zama mai gaskiya a cikin mu'amalarka kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ce falau sadaqullaha kana khairan lahum da su yi wa Allah gaskiya to da fi alkhairi a gare su amma Allah yake banci manzon Allah da abubuwa kamar haka da farko dai risalarsa sakonsa general sako ne yanzu sauran annabawa wani an turo shi a bangaren Turkey wani an turo shi a bangaren Gabon wani an turo shi bangaren Afirka wani an turo shi kaza shi kuma wanda Allah da Allah ya turo shi sai ya turo shi gaba ɗayan al'umma duk duniya تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا Allah ya saukar da alkur'ani gare shi ya turo shi don ya zama mai bishiri ne wal alamin in an ce alamin da salifin da baki daya wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadira mun turo ka ba ce jira wato dukkan duniya daya kana mai musu bishara kana mai musu gargadi amma walakin na aksaran nasi la ya'lamun Allah ya ɗaukaka darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi shi fa ku ba ɗaya bane ba la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha ya'lamu Allahu alladhina yatasalluna minkum biwada daina sanya kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kike kiran kowa so ake a nuna muku ku ɗaukar matsayinsa da martabarsa iri ɗaya a kowa shi yasa a zance mafi inganci bayanai da malamai ahlus sunna Allah ya yi musu rama Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne saboda Qur'ani ya ce mutum ne wal innama ana basharun mithlukum yuha ilayya amma ana masa wahayi mutum ne ba irin mutane ba shi ana masa wahayi kuma masu wahayin ma shine aka fifita shi ko kowa za ka ce Allah ta tsaka shi da sifofi na mutane amma kuma ya fifice su da daraja da matsayi idan ka ce manzo Allah ba mutum bane ba to karin ya mai daraja dan Allah ya ce wa laqad karramna bani adam wa amalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibat mun karrama bani adama haka malamai suka ce hatta mala'iku ai ba sai annabawa ba da manzanni ba sai su ba sai wani ya zo saboda sun annabi ko na maza Allah ana yana tabbata ana cewa zo mutum ne to in ba a cikin mutum bane ba to me za a ce aljini ne za a ce ko mala'ika ne za a ce ko kuma halitta ce wanda cikin mutum ne amma wanda ya fi kowa daraja ya fi kowa matsayi mun sani ya yi aure mun sani ya ci abinci yana da 'ya'ya yana da mata ya rasu an cire shi a kabari ya yi kaza ya ci mai daɗi ya ci mara daɗi ya yi ciwo ya yi rashin lafiya ya warke dukkan wasu a arab kuma albashariya da kuma sa'adun sun samu annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya haɗa a sadaqar annabi saboda matsayin sa Allah ya ce kula fi Allah wa rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbu al-kafirin Allah ku bi manzon Allah in an zo kiran sallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah idan ka zo sai ya dole musulmi zai saka sai ya ce abduhu wa rasuluhu idan ka zo kabari za a tambaye ka dole ba za ka wuce ba za ka cin sai an tambaye ka ma dinuka wa man nabiyuka wa ma za ta kulu wa ma za ta kulu waye annabin ka kabari sai an tambaye ka muhammadu sallallahu alaihi wasallam kai ne kake ji a nan duniya ko kake yaba da ansar ba duk wanda ya fada da shi ko ya fada da sunnarsa ko ya fada da shari'arsa ko ya ce shari'arsa sauyan fice ko ya ce shari'arsa buɗin wayewa ne kuma ya ce ta hallu da rajiya ne komawa baya ne a duniya ta ci gaba ta za a zo a mai da mutane irin wannan tsari wai an kashe hadisin su Allah ne an ce annabi ya ce ai kaza ya ce kaza shi kuma yana ci duniya ta ci gaba ta ra'ayi wannan ai na duniya wanda ya zama baya ban annabi kuma kare ta manzo wallahi idan an tambaye shi ba zai iya ba da amsa ba Allah ya girmama shi a cikin al'ummarsa ya ba shi matsayi shi alam idan ya zo ka ce ga farki ɗaya malam sai su canje yanayi ya in kafin ya zo suna wasannin su da shakata wasu, amma yana zuwa sai a shiru yana magana suka so inna ala ru'usihi mutayr yanda ka san tsuntsaye ne a kansu idan annabi yana magana Allah ya ladabtar da su yace ya ayyuhal ladina amanu لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تعبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون shi fa saboda matsayin sa an ana kashe magana ma ka ɗaga sauti ba a yi idan annabi yana magana shiru ake kuma in za a yi magana ba a yi da ƙarfi wannan ta sa wani sahabi shi ya jarrace shi yana da babban sauti ne yana magana magana sa da ƙarfi yake yi kowa sai ya ji ana so da wannan aya kawai sai ya daina zuwa masallaci annabi ya ce ne zuwa annabi ya fara da ke nawa ne a aika masa nisa ba ka zuwa masallaci kaga cikin ɗabi'unsa yana binciken waye ya zo waye bai zo ba saboda mutum ne mai son mutane nawa ne sai ce ai zan iya zuwa ba saboda Allah ya sauka da aya a na daga sauti ni kuma Allah ya garbe ni ba wanda Allah ce ka dawo ka da kai ake nufi ba sallallahu alaihi wa sallam shi aka ce ku sushi in kana aba'ukum وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن تلقونها إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتعبدوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لا يجير وسأبوا أن متعني سوء الدنيا إذا إيا ينكو إيا ينكو إيا ينكو da matanku ko matanku da ينكو da dukiyar da kuka tara da kasuwancin da kuke yi ba ku so ya lalace ko ya kare da gidaje da kuka gina kuka abinci kuka yi nan gidaje su kuka so sama da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku zauna da jihadi saboda Allah to ku zauna ku jira sai Allah ya zo muku da al'amarin shi anan abin da ake nufi duk yadda ku fifi daya a cikin waɗannan abubuwa guda takwas da aka faɗa akan san Allah a kan san manzon Allah sallallahu alaihi wa yasa sahabbai suka nuna masa wafa'i suka nuna masa ƙauna. mana a yakin uhud bin sai yayi bayani Suke cewa da musu abu bin umayr an kashe musu ibn umayr saboda annabi musu sallallahu alaihi wasallam musu ibn umayr wani sahabi ne matashi makarancin alkur'ani dan gata kafin ya kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da mahaifiyarsa wacce take mai hali ta ɗauki nauyinsa ta ɗauki dukkan bukatunsa a duk maka ba wanda ke tsari ga irin ta musab a duk maka ba wanda ke tsari irin na musab annabi yana zuwa yana kira shi ba bai ce na yi imani na yadda na bi ba ke sa ce ka rabu da muhammadu ya ce mama ba zan rabu da muhammadu ka rabu da shi ya ce ba zan rabu da shi kan mutu mutu ka rabu da shi ya ce wallahi ya umma لو كانت لك مئة نفس wallahi ya mamaki kina da rai ɗari wannan ya fita wannan ya fita wannan ya fita wannan ya fita da ba zan taɓa wani annabi Muhammad ka ɗauke masa dukkan taimako da suke masa malam matashin da yake saka sutura yake saka riga sai da yawa yi gari malam wallahi malamin yadda zai sa ta gagare shi fashi ne a cikin ribunansa gaba daya da aka zo aka kashe shi a yakin hoto sai aka yi aka kashe shi shine bodyguard din annabi sallallahu alaihi wasallam duk sahabbai sun tafi suna yaƙi shi kuma ya kasa barin inda annabi yake kawai kallo yake wa zai kawo manzo Allah farmaki in ka kuma kibiya ya ya tare haka wani kafiri ya ce ce shi malam ya tare shi ya kashe shi abin kun sai malam musab da aka zo za a binne shi wallahi malam ne kabarin da za a binne shi ya tsara shi yasa dan Allah ya tsara maka duniya ko ya baka mulki ko ya baka sarauta ba kai din ka kowa ne ganin dama ne na Allah jini kuma zai ka za ka ce aljanna da zuci bai yi ba ka za ka nemi aljanna da mulkin da Allah ya ka wala aka zo za a binne shi a karasa da kamani ka dawo aka rufe kansa a ta bayyana in an dawo an rufe kansa ya bayyana annabi sai ya fashe da kuka sai hawaye zo masa cikin ku lullube kansa ko ganye na tsauri lullube min kafa ku binne shi yau ga musu al'ibin Umar da ya gata ya zo ya mutu an zo binne shi babu bane amma su ne ba a cikin aljanna in sha Allah bayan shi Malik ibn Sinan baban Abu Sayyid al shi kuma da aka zo a yakin uhud aka faɗa manzon Allah kai sallallahu alaihi wasallam kashi aka bugi shi ko da kwalkwalinsa kula kwanansa kuma kuma jini yana ta tsiyaya alam bakin sai sa yake yake tsotse jini a jikin Allah saboda kuma mana idan kai su da yawo ya ka jiko ka cewa suke kauna malam gudun safa ba irin gumi na ne ko na tare ake yi ya je gidan sa kun musulai a kan abu al'ansari babbar mace ce yana kai mata yara ya kai gidanta ya huta hankali ya kama shi bai gumi ya ji kashin fitar da ya kwanta yana tashi tashi a kudurinsa kusa abun matsewa ta matse wannan kuma ta ba a kwalba ta ce a duniya ban kusa samun tare mai kanshi irin wannan ba idan an zo masa aski fa malam ana faduwa ƙasa ɗaukewa ake yi kuma shi ne mai raba gashin annabi sahabbai kokawa suke a kan gashinsa kokawa saboda tabarruki ake yi da shi ya tabbata a tsarin nabi da tabarruki biha abubuwa ana tabarruki da su domin da miyau sun su tsakaninsa ana tabarruki da shi sai shi a tsara idan an gama kararraba musu tabarruki ɗaya biyu biyu biyu yadda ya samu shi kake ya baya faduwa haka a banza sallallahu alaihi wa sallam ruwan alwada ta fadu ya tasiluna ala wudu'ihi idan yayin ruwan alwada ya rage malam ko ruwan alwada da yake tsaya ko aka cikin sabda shin ko sun amfani da wannan ruwan kana da wani mutum mai daraja sama da wannan kana da wani wani ɗan adam aka yi maka bayanin mu da zai ka nan su kai masa wannan da wannan ta ga ibn Nu'man saboda tsabar share manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar yakin Uhud idan su ba sai aka cire shi aka harbi shi idan ya faɗo gaba ɗaya da kare dare shi gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsike idan da ya yace buɗe ya buɗe ya da idan ya saba ya da shi ya mai addu'a yace idan nan ba idan da nake gani a rayuwata sama da wannan idan an zo za a yi alola an rasa ruwa akwai suka shiga uku ya za a yi su zo ku kawo ɗan wanda ake nishi a kawo su duk zo ku gani da kuma ya su haka da haka nan su zo ku ta alwala kurin ruwa ya taɓa kuda kuma hadisi ne kuka yi ruwa ya taɓa kuda a kan famfo ke kan malam ya zuba ya zuba ya zuba ya zuba suka yi alwala suka shafa suka guzuri ɗauki hannunsa ruwan ya tsaya sallallahu alaihi wa sallam an je yaƙi a kawo shi ya zo zai ci abinci wanda da kisa ba ya ce shi cikin an zo ya rasulullahi an ina zo su yi yo gayya abin ya ce subhanallah ni abincin da lokacin da ne yi. kuma an ya gayyato mutane shi ba da tausayinsa shi komai ya samu da wasu yake shi shi ba ya cinye duba ne shi shi da ya samu yana taimakawa ne ka zama mai irin wannan fashin in ka samu wadata kowa ya ji wadata na so na san kerin ratsa mutane kowa ya san ka samu ka zama bola bola yana tabewa har ba ta ta shiga yanzu shi har sallallahu wannan abincin fa da zai isa ba ya za a yi duk wajen matarsa suna kuskure ce kai yaka ka ce wa mata kar ta sauke abincin ka a kan akan ba banzo ɗalibin shi aka ba shi Yanzu zo ya addu'a ya ce a zo a kiɗi ba a kawo kwano a irga mutane mutum nawa ne ya ce kwarin a shigowa goma goma ya ce ya rasu abincin mutum ɗaya ne ba ya ce a goma goma za a shigo iyar ba a ana gaurayawa ana ɗiba ana zuba ce ita zubawa a ta zubawa a ta zubawa a ta zubawa a wata riwa shi yake zubawa yana zubawa goma su shigo su ci su ƙoshi duk da su su ci su ƙoshi su fita goma su zo su ci su ƙoshi su fita goma su shigo su ci su ƙoshi su fita kowa ya kare annabi ya ce a duka wani saura aka ce ba saura ya ce ga abincin ku yana nan malam abubuwan su alkhairi suna da yawa kware da gaske abu dujana a ranar yakin uhud abu dujana abu zan manzo Allah da kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ya haka kawai ya kai annabi انا حرب كيبيوي كوسيس حرب كل ما هو جانا هذا قد ما يذكر يا اللي كان لي رواية حتى تعلم قيمة كتشوا إذا تحمو كتيا بوم وستي شني سيريكي حكا إذا أكتب بيت حربوا سيريكي فلها بعد سؤال السماء يدو جني ياي جني زي حو أبو الله sun kuyawa ya yi gadon bayan annabi ya tasa ya sun bayar da rayuwarsu da faɗiya a cikin wani bawan Allah la ilaha illallah shi ta ranar da ya rasu anas amalik yake cewa madina ta yi irin duhun da ba ta taɓa yi ba abu mun ba mun rasa jagora mun rasa mutum wanda yake kamar ba mutum ba wasu habai suka ce bai mutu ba da cikinsu akwai anan akwai akwai akwai kuma daga soma ya zai ce duk wanda ya ce mutum Allah ya rasu sai na tsare ta ya zo masallaci ya samu masallaci a cikin ta habbai ana dinami da miƙe ce wanda ya sake cewa Muhammad Daras ina yanke wuyan sayo mala Abu Bakar ne ya fitar da mutum da ne daga cikin wannan ruɗu shi kuma yana wata unguwarsa ta wata matarsa wani labarin ya taho gidan garin duniya ta da ya so tarar da jan Allah a cike sallallahu alaihi sallama. ya samu Umar ya wuce da masa ya ɗakin matar shi ne na na kuma ƙyar ƙyaga na na abu na wakar? idan su a lallabe kawai inna lillahi wa inna da buɗe mayafi da wa annabi su banta a cikin hanci da goshinsa ta hayyu wa maitin ya rasulullah an shi kake kana raye kan shi kake kana mace man Allah ta kula shi da zai hada maka mutuwa ko tabi ba kawai ya ya shi ya Umar ya da Umar ba ya Umar zauna ya umar manya sun yi magana umar sai ya zauna sai manzan sai suna baka ga hamun bari shi ayyuhan nas man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyul la yamut man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا من يوم المهاجرة من نونا solidarity ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu nuna muna tare da shi muna Allah wa kai da zagin annabi da ake yi da karfin din da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi da shugaban kasar Faransa ya goyi baya aka ci mutuncin musulunci da musulmai wannan mutumin wallahi sai mu ɗebi kwanaki da adadin muna bayani akan sa sallallahu alaihi wa alihi wasallama kar ku manta ya ku al'umma musulmi wajibi ne alama ce ta imani in an taɓa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka nuna kana son annabi duk yanda za ka iya ba da gudunmawa da taimako bayar jin ladabtar da wanda ya zagi annabi ko ya ci mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan yakin wallahi muna shiga duniya ba wanda ya ci kula da annabi wallahi ya kai labari duk wanda ya zagi annabi ko ya ci mutuncin annabi to ya shaurari masifar da za ta tankare shi ba a taɓa zagin annabi aka ci labari ba ba a cikin mutunci a manzan Allah aka kai labari ba duniya gaba ɗaya ta shirya da falalarsa da matsayinsa da darajarsa ko a duniyance wannan cin mutuncin yancin ɗan adam ne shi manzan Allah is he not a human being shi ba ɗan adam bane ba ina a human right where a you kuna ina shi an taɓa mutum ɗaya a duniya ai kuna kuma zuku ci da za ku ci ba me yasa ku yi magana ba me yasa ba ku ba da kariya gare shi ba wannan cin mutuncin ka'ida ya ci duniya ta free da religion mutum yana da yanci ya addini ba akwai masu bautar itace ba akwai masu bautar dutse ba akwai masu bautar wuta ba akwai masu bautar jabal ba shaidan ba suna da yanci duk me za a zo ana taba mana addini da da shi muka amince da shi me alaƙar yin mutum a zage shi an hana musulmi sallah an rufe mutum a sallatai dukkan kungiyoyi na addini a kasar su ana shirka har wani ministan wannan ne ke magana cewa su su sunan ma ba su kuma rika masallatai da rika wuraren addini musulunci ba irin wannan shekarar ba idan mutane su sallah a titi suna yawo da portable microphone ko without speaker sai in suka ta kama su kawai su tsaya da titi su ke sallah da su musu masallatai duniya ta zuba ido tana kallo ba za a yi magana ba Allah wadare da wannan abu ina fatan Allah ya ba addinin musulunci kariya Allah ya ba mu kariya da kariyarsa Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya kara mana son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya tashe mu cikin cutar cutar sa kuma ya tsaya mu cikin wanda zai ce ta yawmul qiyamati subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam